addu'a ta 87 raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan ثلاث مرات شما أنا إيه ثوبان ابن بجدد radiyallahu anhu shi ruwaito wannan daga annabi sauban ibnu bujdud bujdud Allah ya yarda da shi shi ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗa cewa duk mutumin da ya wannan addu'a da safe sau uku ya kuma yi wannan addu'a da yamma sau uku kana haqqan ala Allah an yurdiyahu yawmal qiyama hakki ne akan Allah ranar tashin kiyama zai yarda da shi yin wannan addu'a da safe sau uku da yamma sau uku to insha Allah alƙawarin ubangiji ran tashi alƙiyama yana cikin waɗanda Allah ya yarda da su yana cikin waɗanda Allah ya amince da su me yin wannan addu'a raditu billahi rabban na yarda da Allah shine ubangiji na kamar ka samu kana'a kana da yaƙini kana da confidence cewa ubangiji shi shine mahaliccinka kuma ya ishe ka kuma baka nemi taimakon wani ba shi ba شيني رضيت بالله ربا لا رب سواه وهو ربي ومعبودي بالد ولا أبنجي با الله با